Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 30 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fayyace tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu fashin baki akan al'amuran tsaro a Najeriya ke cewa dangane da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojan ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Jami'an lafiya a Amurka sun ce a karan farko an sami yaduwar cutar corona virus mai saurin kisa ta hanyar mutum zuwa mutum a kasar. Jami'in hukumar hana yaduwar cututtuka a Amurka ta CDC Robert Redfield ya ce wani yi mutum ya kamu da cutar bayan da ya kusanci matarsa wacce ta dawo daga yankin Wuhan da ke China kasar da cutar ta samo asali. A dai yau Alhamis shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus da ta ɓarke wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 170. Hukumar ta WHO ta faɗa a makon da ya gabata cewa barkewar cutar ba ta kai matakin ba, amma ta bayyana haka ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 7,711 ciki har da sama da mutum 1,700 sabbi da suka kamu a jiya Laraba. hakan dai yana faruwa ne yayin da amurka ta kwaso 'yan kasarta akalla 210 daga yankin wuhan na kasar china a jiya laraba inda aka sauke su a wani sansanin soji da ke birnin california Dr. Chris Bradin jami'i ne a hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC a Amurka. Uh, we're we're going to be monitoring them twice a day with uh, symptoms and fever checks. At the end of three days, we think we'll. Ya za mu ci gaba da sa musu ido sau biyu a kullum domin mu ga ko akwai wata alama suna ɗauke da cutar musamman ma zazzabi Majalisar Dattawan Amurka ta kwashe yinin yau Alhamis ana yin tambayoyi a zango na ƙarshe ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙari tsige shi yayin da batun yanke shawara kan barin wasu shaidu su gabata a gaban majalisar ke ƙara kusantowa sai dai yadda za a kammala wannan zama cikin hanzari ya dogara ne kan yadda 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar za su amince da bukatar 'yan democrat kan aji ta bakin wasu jami'an gwamnatin trump wannan kuma shine batun da ya mamaye zaman da aka yi jiya laraba a lokacin da sanatocin suka mika tambayoyinsu a rubuce amma batun kuma da ya fi ɗaukan hankali shine na tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro john bolton wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna inda ya rubuta a cikinsa cewa Trump ya faɗa masa ya rike dala miliyan 391 na tallafin soja ga Ukraine. Har sai shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin hamayyarsa wato Joe Biden. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau Alhamis cewa za ta dakatar da ayyukanta a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke da cunkoso da ke da cunkoson jama'a saboda fargabar aukuwar wani haɗari. Bayanan bayyana wannan mataki na zuwa ne yayin da faɗan da ake yi yake ci gaba da ƙazancewa. ita dai majalisar ɗinkin duniya da farko ta buɗe cibiyar kula da 'yan gudun hijiran ne a maimakon waɗanda hukumomin libya suka buɗe don ajiye mutane da za a sauya musu wurin zama ko kuma a mayar da su ƙasashensu wuraren tsare mutanen a libya da wasu mayaka ke gudanar da su ya zama wurin da ake cin zarafin 'yan gudun hijirar ake kuma gana musu azaba yayin da suke neman mafaka sai dai duk da haka shi matsugunin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Tripoli wanda aka buɗe shi domin a tattara bakin hauran a kuma mayar da su inda suka fito ya zama mai sarƙaƙiya da haɗari. 'Yan jarida a yankunan da ke magana da harshen Turancin Ingilishi inda ake yawan tashin hankali a ƙasar Kamaru sun ce 'yan awaren yankin suna kai musu hari saboda irin rahotannin sukar da suke bayarwa da kuma yadda suke kin ah, yada propagandar ah, 'yan tawayen. kafafen yada labaran sun ce yadda 'yan awaren ke tsoratar da 'yan jarida na daɗa karuwa a yayin da ƙasar ke shirye-shiryen zaɓukan ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki abinda 'yan tawayen suka sha alwashin hanawa gidan rediyon stone fm na garin indop da ke arewa maso yammacin kamaru ya dakatar da yaɗa shirye-shiryensa a ranar litinin ɗin da ta gabata manaja kuma mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon Zax Anabi ya ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa gidan rediyon a daren ranar Lahadi suka yi ta harbe-harbe a sama kafin su cinnawa ginin wuta da yake tura wannan sako ta wata manhaja ya ce abin da 'yan awarin suka bari a wurin. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar. Na tattauna da mai fashin baƙi akan al'amuran tsaro a Najeriya, Kaftin Abdullahi Bakoji. inda na fara da tambayarsa ya yake ganin wannan kira na majalisar dokokin kasar sai ya ce yanayin aiki kowa akwai lokacin da aka tsara masa ina jin su 'yan majalisa kiran da suke ba don sun daga ba ne sai don watakila lokacin da aka ɗeba musu na aiki ya cika shekaru na ke aikin su ya cika to kun ga a irin wannan yanayi akwai bukatan a canza su saboda sun wani baya su samu wannan irin dama da suka samu kuma su zo su yi irin nasu ayyukan da wato tsora daga inda suka tsaya kawai misali ya fi sai su zama kamar mashawarta haka. To kana ganin um, hakan zai kawo ƙarshen matsalar tsaro? Eh, zai iya kin san misali yanzu ni a nawa gani ko kuma a yadda muke gani ta a tsari na mai tsaro shine idan misali aka yi sababbi da dama sababbin da misali ba daga wata ƙasa za a ji a ɗauko su ba a'a daga cikin wannan ƙasar tamu ne kuma suna wal'alla sun ma ji wannan guraren da ake wannan abubuwan a matsayi daban-daban ko kuma suna zaune a gidan da su ake rubuce-rubuce da su ake tsare-tsare na wannan abubuwa din to gaskiya idan aka yi haka in har za mu faɗi gaskiya wa kanmu to muna sa ran za a da canji kwarai da gaske. Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari akan ya sallami dukkanin hafsan hafsoshin sojin kasar, a yau shugaban ya gana da su a fadar shugaban kasa ta dila To kana ganin wannan ganawa za ta yi wani tasiri? Ke eh, tasirin shi ne watakila tun da tun da su majalisar dokoki suna da ƙarfi suna da iko suna da dama. yadda ko shi shugaban ƙasar suna da ikon su tsirge shi kamar yadda yanzu haka ake ta kace mace a can eh, ƙasar amurka misali tun da suna da wannan iko suna da wannan dama dole abin girgiza shi shugaban kasa duk da dai na ji eh, waiwai ada cewa kamar sun yan ah, majalisar dokoki ne sun zama kamar yan amshin tata duk da na ga cewa gabanin su sun fito sun kare sun ce su ba hakan take ba sai Allah alamu dai ba wannan ne matsalar ba sai muke yi ah, su mana aiki tsakanin da Allah kar su zama yan amshin tata din kamar yadda aka ce mutu. su zamana suna yin aiki domin mu talakawan da muka zaɓe su domin su je su yi mana aiki na al'ummar mu gabaki ɗaya to a gani na hajiya Zaro shi ne dole abin ya taɓa cin shugaban ƙasa inda har su wa'annan wa'anda suna da iko su tsige shi suka matsa masa kuma suka nuna su bukatar su cewa lalle ya canza saboda a samu ƙarin zaman lafiya wadda kuma mu ma muna ga cewar watakila idan aka yi haka din za a samu ƙarin zaman lafiya saboda wancan da dalilai da na ambace a baya to lalle muna sa ran abin zai tasiri tare da gaske kuma zai ji magana tun majalisar dokoki din har kuma ya zartar da abin da suke bukata tun da ai ka ga lokacin da lokacin su yayi ba wai korar da aka yi za ko kuma kamcin haka a'a dama kara musu ake kai saboda kokarin su da kuma jajircewan su to kun yanzu idan har misali yan ƙasa ko kuma sai har ma majalisar fi sun bukaci cewar a yi haka din kun ga ai ina da bai kamata na ci shugaban kasa ya ja ja da su ba kamata ya kawai inda har lokacin su yayi ba ko su aka yi su dawo su zama masu ba da shawara masu kanyar su suka karbi wannan mukaman to ina ganin hakan zai su dacewa kuma muna sa ran hakan zai yi na insha Allah Kaftin Abdullahi Bakoji mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Masu sauraro a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku game da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkan hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan. Walle walle wana ta ɗauke kama kai. gobe ba mu ne ba iye iye walle walle mana ta dauki kama

ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga jihar Jigawa da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dan mai siminti ne yaron Alhaji Suwan Kwano daga nan karamar kumar kwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Muna jin ka dan liti ne ra'ayinka a akan maudu'in namu na yau. To har idan cewar canza su waɗannan hafsan hafsosi na Najeriya zai zama alkhairi. To shi ne girma shugaban kasa sai ya kokari ya canza su domin a samu zaman lafiya. domin zaman lafiyar nan shi ne shugaban kasar kuma shi ne shugaban al'umma a matsayin kuma talaka da muke buƙatar Allah ubangiji ya kawo mana shugabanni masu alkhairi to su ma idan suna ta yi ne don Allah don a ƙasa ta ci gaba to muna goyon bayan ka in ku suna ne don wata manufa to gaskiya shugaban ƙasa ya tsaya ya tsaya kawo waɗanda za su kawo ci gaba ga don samun tsaro mai amfani ubangiji Allah ta yi Allah ƙara mana sara ya samu ci gaba al'ummar Najeriya To mun gode ɗan da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Katsina da wa muke magana. Kana magana da Hamisu sarkin noma mai adwa mai adwa lokar gaman Katsina State, Nigeria. Muna jin ka Malam Hamisu. To idan wannan al'amari zai zama alkhairi ga Najeriya gaba ɗaya. To insha Allah mutanen Najeriya za su farin ciki da shi. Kuma bayan haka su matasan sojoji a ba su dama su masu jarba abin da suke yi. saboda akwai matasa wanda su ma suna nan suna jira a ba su dama su rike makaman a ga wani irin gudunmawa za su taka hmm. ina fatan alheri ga najeriya baki daya to mun gode malam hamisu sarkin noma da wannan kira naka masu sauraro yau to mun samu kira daga jihar kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam da wa muke magana sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya Muna jin ka Alhaji Musa menene ra'ayinka? An zo an zo gurin ai mu damun abin da muke gaya shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan. Shi abu idan ya ci ya ci ko shugaban kasa ne ya ga al'umma kasa ba sa sai shi. Yanzu na da matsaloli ya kamata kawai rubuta rabu da ce ya sauka a je a rada wani a jaraba wani domin a tabbatar da cewa duk abin da za a yi a yi abin da ya kamata amma jakan tsaron nan kullum ana samun matsala yanzu misali shi bura ta ba dan maiduguri ba ne amma a ce kullum ana sa matsaloli a maiduguri ai ya kamata shi da kansu ma ya a akan cewa duk abin da za a yi a sa wani domin a jaraba a gani amma a ce abu ya ci ya ci cinyewa wannan abun ya kamata da su sauka ne a ɗora wasu akwai matasan sojoji masu jini a jiki da za su iya abin da ya kamata a ce ne muku fata alkhairi Allah ya sa zama alkhairi a gare mu a tashi lafiya na To mun gode Alhaji Musangaro da wannan kira naka yanzu kuma da wa muke magana? da alhaji da tukur daga state. to muna jinka Alhaji mahmud da tukur menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau eh ina muku barka da gabatar da wannan shi ne muhimmanci wannan kasa ta mu najeriya to mun gode bayan haka dukan mu dai abin da muke bukata ga wannan kasa ta mu ne zama lafiya saboda kan ni kira na anan shi ne. tsakanin majalisar nan majalisun da muke da su guda biyu da kuma majalisar zartawa to a zauna a tattauna abin da an na gaskiya a makasa aiki domin babban kalubale ne da ke guna tsakani mun gode mahmud da tukur da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar kaduna Ajiya barka da lasariya. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne, na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala muna jin ka. To ajiya ra'ayina ya daɗe a haka cewa ya kamata su wayannan manyan sojoji hafsoshi muna musu godiya kuma muna yaba musu a ce sun sauka sun ba wasu dama a kuma mun san sojojinmu suna kokari amma rashin ba wasu dama wanda suke za su gwada nasu bajintar shi ke sa abin ya zo ya taɓarɓare amma mun san ƙananan sojoji suna ƙoƙari kin ga daga zanciri da kan kanar zuwa ƙasa duk su ake yawan kashewa mai dugurin nan ba ake jin wani janar to janaral nan su muka ce a canza amma wannan ƙananan sojoji suna ƙoƙari a ci gaba da barin su suna neman jagora ne da ya shiga cikin su a je a fafata a kawo ƙarshen wannan abubuwa da fatan wannan shakura mu zai kai kunnen mai girma shugaban ƙasa. To mun gode Murtala da wannan kira naka yanzu kuma mun sami kira daga kasar Kamaru da wa muke magana? Da Kamaru ne kwara ne kwara state. Oh to ya haƙuri malam muna jin ka daga jihar Kwara. Ina magana da Modi Gurgu daga Kwara state. To ko za ka ɗan rage rediyon ka? Na fice rediyon gaba ɗaya ma. To muna jin ka menene ra'ayinka? Lafiya aiki. Lafiya kalau. To na kamar game da waɗansu da ake cewa a sarki Abdul zoje ɗin. Eh. Yana da kyau a taimake mu shugaban ƙasa duba ya gani. Saboda zaman lafiya ya fi komai daɗi a duniya. Don haka muna son a diba a gani a taimaki talakawa Kina jina kuma? Muna jin ka. Kuma kamar jihar ta Zamfara, jihar Zamfara, ita ma ana cikin halin halin a kakaza ne gaskiya muna neman addu'a muna neman taimakon shugaban kasa a kan yan ta'addadin da ke damun mu. To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar da wa muke magana. Kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To ni na da zan bada bisa ga wannan samaki da majalisar dattawa ta aika ma shugaba buhari da cewa a saki manyan jama'an tsaro muna fatan dai wannan tsarin da an ka yi shine karshen waɗannan matsalolin da ke damu fannin tsaro musamman a tarayyar najeriya kuma muna fatan su tsaya haɗa kansu domin su bincika duk inda matsala take a samu a kawo ƙarshen ta kuma a ce da gaba da bunƙasa roƙon allah faɗin ƙasa eh, najeriya duka addinai da kowa da kowa a haɗe ka wuri guda a zama tsintsiya ɗaya maɗar minti ɗaya eh na gode gidan rediyon amurka na tare da mai sauraron ko da yaushe abu da kasko nan unguwar wadata tawa jamhuriyar niger To mun gode Abdu Kasko yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana. Ya ta gina magana da Sokoto ne da nan Kaduna. To muna jin ka menene ra'ayinka akan batun namu na yau? Ni ra'ayina ra'ayina Buhari kada shi kori wannan jami'an tsaro. duk wani kabilanci ne da da wariya kawai ake nuna wallahi suna aiki ya aiki saboda haka shi wannan yaki irin wannan amerika ga kuma taliban har yanzu amerika ba ta mutu taliban ba a afghanistan balle najeriya a zo ana ta surutu daga wallahi su rike su tsariya ne duk wannan kiran da ake wallahi yaudara ne kawai da kabilanci addini kawai ake sawa saboda haka su rike a kodi ko ɗaya a ra'ayi na ba amma a ra'ayi na sai kodi ko ɗaya wallahi a ci gaba da su allah ya tsare allah ba da sa'a hajja kina ko muna jin ka to wallahi kan shi kori kowa saboda amma a canza suna cewa cewa dole zama lafiya a canza wannan suna Allah ya ba da zama lafiya amma zama lafiya ba dole gaskiya amma ka a canza kodai duk kariya ce da yaudara da ƙabilanci. to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Nasarawa da wa muke magana eh Abdullahi daga cikin garin lafiyan bari bari Sarawa state To Abdullahi muna jin kame ra'ayinka a batun namu na yau. So ra'ayina sojoji suna kokari sosai. Amma ni damuwa na an ce ga jiragen sama an odinsu ga na da ga jiragen suna kasa. Amma kai in ma kori ne ma a fara kori na jiragen sama din nan. Amma na kasa nan suna kokarin su. Amma na sama ni ban ga wani kokari da suke yi ba. To ni ra'ayina kenan. To mun gode Abdullahi da kiran nan naka sai kuma jihar Bauchi. Da wa muke magana? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Muna jin ka Malam Ayuba. To alhamdulillahi yana da kyau gwamnati ta duba ta gani in dai su ya cika to lallai a canja su a kawo wasu ba wai don sun gaza ba. sai su zauna su rika ba da shawari mai kyau lallai kasanmu muna bukatan tsaro a kuma samu zaman lafiya mu samu ci gaba mai inganci da nagarta daga ƙarshe ina muku fata alkhairi akwai wani mai sauraron ku shugaban ma'aikata na karamar hukumar ganja uban doman soro ya ce miƙa muku fata alkhairi yana tare da ku na gode mai magana ayuba garba imam to mun gode ayuba garba imam yanzu kuma sai jihar naija da muke magana daga jihar naija Kina magana da injiniya mai gyaran makeri lulu kwanta gwada jihar Neja. Muna jin ka injiniya. To dama abinda mun ka daɗe muna son ya faru kenan tun daɗewa abinda muke wata kenan shugaban ƙasa waɗanga jami'an tsaron manya ya ki canza su ƙanana ɗaya an ana turawa suna wahala ana kashe su bar ya canza a kawo su a ga tahiyar su an kiya sai ta ɓaci kuma yanzu wallahi Najeriya samun a samu masu kwantar da ake zama lahiya akwai wala sai dai mu hada da du'a'i amma gaskiya an samu an yi sakaci maimakon waɗannan manyan lokacin sai a cire ya wuce a cire su a sa wasu an ki sai da yanzu amma duk da haka nan muna fatan alheri Allah sa aka ga nasara amma akwai matsala gaskiya injiniya To mun gode injiniya mai gero sai kiranmu na karshe ya fito daga jihar Bauchi da wa muke magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'il Aisha kafin ma da jikar Amurka Umar Ganju a jihar Bauchi. To muna jin ka menene ra'ayinka? To na dai shine abinda majalisar nan ta yi dai akan maganar waɗannan hafsoshin sojojin tsaro na ƙasa na Najeriya ta yi daidai. Amma mu abinda muke so mu ji kenan. To amma dama shugaban Muhammadu Buhari da mu dai talakawan da shi kansa duka Allah ya jarrabe mu. Sai dai mu ci Allah ya kawo mana sauki. domin mu da muke ga shugaban muhammadu buhari da talaka suke cewa lokacin kafin a zaɓe shi idan wannan buhari ya zo mulkin najeriya duk za a manta da wannan maganar tsaro shi ne zai iya ba wanda zai iya sai shi gashi kuma abin ya zo shi ma a mulkin san abin ya gaba haka bane to mu dai babban abin da muke masa addu'a wannan gwamnati abin da nake ba shawari kasan tana buƙatar addu'a ne a koma a malaman zaure na daɗin nan a fidda kuɗin gwamnatin a yi yanka a roƙi Allah ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya to wanda yake da hannu a hidiman boko haram ubangiji Allah ka tona masa asiri shi ya fi dacewa ga shugaban Muhammadu Buhari addu'a To mun gode da wannan kira naka da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga wasanni Yanzu kuma agogonmu a nan yana ca karfe uku na yamma da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. matsayin kwallon kafa a najeriya rukunin kwararru ya cira sama daga mataki na 77 zuwa 55 a duniya kamar yadda sakamakon bayanan rahoton shekarar bara na kwallon professional league na najeriya ya tabbatar a yayin da nahiyar afirka najeriya tana matsayi na takwas a wannan rukunin a gasar kwallo na kakar bana kuwa a najeriya an samu ingantuwar tsari da kuma yadda ake gudanarwa musamman a fannin alkalanci kamar yadda wani mai ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ya shaida mini sunana halilu muhammad teli ni ne kuma jami'in labaru na kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. Eh, to babu shakka idan ka duba a kakar kwallo ta bana an samu sauye sosai kuma dole za a yaba wa hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nufi karkashin LMC saboda gaskiya akwai ingantuwa musamman wurin alkalancin wasa. Idan ka duba da koya za a inda mutum yana gida sai ya samu nasara. Amma gaskiya kakar kwallo ta bana akwai sauye-sauye domin idan muka duba kama a makon nan da ya gabata a fafata da an samu nasara waɗanda suka je har gida suka doke club club sun kai kusan hudu wanda suka samu nasara a waje da gida wanda gaskiya yawa kamar kaga kungiyar kwallon kafa ta ta Kano Pillars ta je har gidan Sunshine Stars Sunshine Stars yanzu tana cikin waɗanda suke tashi don ta zo ta sha wiki ma a nan Gombe tana samu a waje amma an je an rike ta gida sai canja sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ma ta je ta yi tafiya ta je ta samu kunnen doki sannan akwai kungiyoyin kwallon kafa da dama waɗanda gaskiya sun taka muhimmiyar rawa kuma duka wannan bai bari sa nasara ba da irin kokarin da alƙalin wasa suke yi a fannin kwallon kafa na nahiyar turai kuwa real madrid ta yi cin kaca ne ma real zaragoza a fafatawar da suka yi a daren jiya laraba ta zura da kwallaye hudu ba ko daya a ragar zaragozan ita ma dai kungiyar liverpool ta lallasa west ham united da ci biyu ba ko daya a yayin da manchester united ta sami galaba a kan manchester city da ci daya mai ban haushi sai dai duk da nasarar united din hakan bai hana city din ba kaiwa ga gasar kashe a gasar cin kofin carabao sai dai kuma a halin da ake ciki a najeriya mahukuntar gasar premier ta janye takunkumin haramtawa magoya bayan nasarawa united zuwa kallon wasar da united din ke yi har tsawon wasanni biyar a jere sabili ta da husuma tsakaninta da club din plateau united a garin lafiya a jihar nasarawa abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Jami'an lafiya a Amurka sun ce a karan farko an sami yaduwar cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar mutum zuwa mutum a kasar Jami'in hukumar ya hana yaduwar cututtuka a Amurka ta CDC Robert Redfield ya ce wani mutum ya kamu da cutar bayan da ya kusanci matarsa. wacce ta dawo daga yankin Wuhan da ke China, kasar da cutar ta samo asali. Majalisar Dattawan Amurka ta kwashe yinin yau Alhamis ana yin tambayoyi a zango na ƙarshe ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙara ta tsige shi yayin da batun yanke shawara kan barin wasu shaidu su gabata a gaban majalisar ke ƙara kusantowa. A yau Alhamis 'yan sanda a kasar India suka tsare wani mutum da ya harbi da bindiga a kusa da wata jami'a a New Delhi babban birnin kasar, inda ɗalibai suka yi zanga-zanga a kan wata sabuwar doka da za ta bawa 'yan gudun hijira damar zama 'yan kasar amma idan ba musulmi ba ne. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan malam adamu abdullahi misau wanda allah ya yi wa rasuwa yana da shekaru 79 ya rasu ya bar 'ya'ya da jikoki cikinsu akwai abdullahi bakoji adamu jumba adamu sama'ila adamu da kuma sagira adamu da fatan allah ya ji kansa da rahama amin a yanzu a madadin waɗanda kwa musamman muhammad hafiz baballa da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Justin Twaits ni Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya.